Albishirinku, fari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shaƙe kwarkwatocin idanuna, wato sinki singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, bari ma ka ga. tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, kun ji ne na fina-finai da wakokin hausa zirya kodumo za ka iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga ta nan dai kuna ganin ta manhajar mg films ku kuma musu ta daga google play store kuma ku min to idan ba sane ba ko kuma zuwa aji a damfari mutane ya zai dauki mota anaconda ya saya miki ya baki gidi kyau ke ja wato kin hawo mota kenan kina kina tafiya kina ta mutane haƙura akan titi kina kina haka kina haka wato saboda ba mai sunan maman kai siya ba ko idan bi aka sayo mota sai ta mu wani hakan ne idan momi ce aka saya mata mota sai ta kawo mota na dana kwana biyu kuna kafin ci gaba da hawa ba nan ba nan kullum ba na shi ta kai ba nan hajiya wannan mota sai na dana ta tukunna ji ta idan babu alignment sai na buƙatar jikin a jikin form ai ba ku ake yi ba abinda na saba faɗa ne dai yanzu ma shi zan sake maimaitawa ci gaba da yin haƙuri haƙuri baya ƙarewa kai haƙuri ko ma menene wai umma ni abin da nake so in gane shi ne umma wai shi abba kamar ba mahaifinmu ba kuma in mu ba 'ya'yansa bane ya kamata fa a ce an sanar mana fa gaskiya ne da nan hanya wata haba garkin ki buɗe mana aiki mu san ina usulin mu yake abin yayi yawa kwarai kuwa shi ne ku ko yanzu aka tsaga jininsa za a ga naku haka na a cikin naku ma akwai nashi to ko in dai haka ne umma me yasa abba zai dinga nuna mana bambanci a fili Allah shi ya bar wa kansa sani har yanzu dai ina daɗa umartar ku ko bayan raina ban yadda ku yi wani abu ba face haƙuri musamman ma ke ki ga amfanin hakuri ba yau kin zama abin kwatance to ba komai ya ja miki ba sai haƙurin da kika don haka ina son ki ƙara wani akan wani Allah ya miki albarka irin jaka ce mara hankali ke kullum sai an faɗa miki abin da zaki a cikin gidan nan baki san cewa idan an faɗa miki abu yau gobe ki san cewa shi zaki ba tare da an ƙara maimaita miki ba so na zan faɗa miki cewa ba na son jollof rice dan Allah an tiki haƙuri wallahi ban san ba cin jollof rice ba amma insha Allah ba zan ƙara dafa miki shi yanzu me kike so sai in shiga kicin in dafa miki ban sani ba idan baki sani ba shi kenan To, Amina kenan. Kina cin ƴan matancin ki Amina. Na ni ki dame ni dan kin man laifi. Laifi me ne miki kuma? Ke da ba a rabo da yi miki laifi. Ita rayuwa ba sai abin alkhairi ne kawai in ya fara za ka ga mutane ba. Har akasin haka. To me ya faru yanzu? Ina jin ki. Yanzu na nan yanzu na nan za a miki kishiya baki ga mun ba? Duk da dai na san kishiya ba abin so ba ce. Ai ya kamata ki gaya mu. To, aure kika ji habib din zai kara a'a ba aure zai fara ba wannan din ne kawai da na gani wa kika gani wannan da na tura ta kira ki ni wallahi hakkin daga min hankali amina wannan yarinya ce kishiyata a to ba kishiyan ba ce to me take a gidan nan Ƙawarsa ce ya ɗauko ta saboda ta dinga mana girki girki fa kika ce to ke me kike yi da ba za ki girki ba sai an ɗauko miki wanda take girki saboda ba girki ya aure ni ne masa ba gaskiya ne wallahi na baki san da maza suka yi tsada a garin nan ba a haka zaki ta ganin su suna son ki amma daga kin musu maganan aure kin daina fikin din call ɗinki amma sai kin samu dama kina ta wasa da ki ani sai ki ce damar ce ta sami take wasa da ni amma ba ni na samu dama nake wasa da ita ba wallahi samun kuɗi sai ya fi miki sauki akan samun miji wallahi abin yana bani mamaki yawancin matan da suka samu aure suke gidan mijinsu amma sai su ringa rayuwar wata sai ta ringa burge su nikin ga kyalin da wannan hira taki da Allah hira ce ma ko to shikenan sai dai ina da wata tambaya kin ce mun kan eh kamar yaya wata suke ɗaya ko uba ɗaya ko yaya a yar kanwar mamansa ce to kin ga akwai aure tsakanin su kenan eh eh akwai aure tsakanin su mana wallahi duk mai yiwuwa ki duk yanda zaki ta bar gidan nan in ba haka ba sai an miki sakiyar da ba ruwa ni dai na gaya miki lallai kam amina maganar ki haka take lafiya me haka daga yau sai yau kai ki ƙara shiga harkar mijina a cikin gidan nan kin ji na gaya miki ban gane ba ƙanwata ce ba ko kin manta ƙanwata ce a matsayinta na kanwata dole ku shiga na ko kina so ko ba kya so oh kanwata ki haƙuri kin ci ko ba komai yaya maimakon ni ka bani haƙuri amma ita ka juya kake bawa haƙuri wani ina so na sani ni kake aure a cikin gidan nan ko ita ke nake aure sai mi to amma me yasa za ta dinga shiga hurumin da ba nata ba wani hurumin ki ta shiga abinci abinci mana au abun kuma yau ya juye ko kin manta ne a addinin musulunci ba ba hurumin ki bane ki bani abinci ni ne ya kamata in baki abinci ko kin manta ki ci gaba wannan sanatarwa yau kuma abin ya dame ki ke ce kike so a baki dama ki girki to ba na son abinci ki na san nake so ai Allah shi wa umma albarka da ta koya miki girki kike ranga da min abinci mai daɗi ina ci a gidan nan kin gani dan wata yanzu zan fita kin ko to yayi sai ka abin da aka yi miki a gidan nan ko menene karki kula ki sanar da ni ina dawo ke kuma yanzu aka fara da kiga komai ba tukunna wannan shine fatuwa ki zauna cikin ke wai wa kike wa rashin mutunci ne a cikin gidan nan eh wallahi yau ko ni ko ke a cikin gidan nan wannan rashin mutum da ke yi fa ya ishe ni kin ji ko ya ishe ni a cikin gidan nan Halo ƙawata. Lafiya ya kike? Ok kina hanya ko? To shi kenan sai kin zo ina jiran ki. Aha. Mm. Indo? Indo? Yarinyar nan tana ji na ina kiranta saboda ta raina ne? kira amma kina jina ba za ki ansa ba ko saboda kin ga kina da alaka da mai gidan nan shi yasa kike kokarin ki raina ni a'a wallahi ki hakuri wallahi ban ji ki ba da na ji ki da na amsa ki aiko kuma kin ga shi yasa nake sauri in karasa wannan wanke wanke dan na je na share miki dala rufe mun baki mu nafuka kawai to na baki nan da minti biyar minti biyar na baki maza maza ki je ki gyara mun falo saboda kawata za ta zo yanzu nan shikenan insha Allah ki hakuri yanzu nan zan karasa sai in je in share miki fara bari ma dai je in watsa ruwa kawai kafin a yi kyau ki nemi biro da takarda domin ki rubuta dokokin da zan saka miki a cikin gidan nan don gudun kada ki manta domin saba wa dokokin tamkar gayyato fushina ne a gare ki ko kuma in ce a gare ku baki ɗaya daga yau babu ke babu dafa abinci a cikin gidan nan daga yau babu ke babu karɓar jakarsa idan zai fita ko in ya dawo daga yau babu ke babu durƙusa masa daga yau babu ke babu yin kwalliya a cikin gidan nan iya ayyukan da yadda ki su ne wankin banɗaki wanke-wanke da gyaran falo ki tabbatar kin riƙe waɗannan dokokin da na zayyano miki domin idan kunne ya ji to jiki ya tsira kin ga babu wanki da su kannan miji suna kishi da matar dan uwansu matsawar suka ga kuna zaman lafiya to fa yanzu nan za su tsale ki Allah ummani babu ruwana da abin da ya dame ni da su ni ma hakuri na ne ya kare ai ba su nake aure ba shi nake aure kin san babban kuskuren ki hmm. da kike kwashe duk abin da ya faru tsakaninku kina gaya mishi shi kuma ya je ya same su lullube su da faɗa ki sani fa ko da yana goyon bayan ki a gaban su baya jin daɗin haka domin dan uwa dan uwa ne kin gane ko dan haka ki kiyaye amma yanzu ya samu labarin cewa ga abubuwan da suke miki na rashin kyautawa ba tare da ke kika gaya masa ba ya samu labari daga bakin wasu to sai ya fi ganin girman ki. don haka ki kiyaye wallahi umma wasu abubuwan nasu ne yau da gobe dole ne a gaban wasa abin nasu ya ishe ni tun ina haƙuri haka na kasa samu duk maganganun da suka ga dama haka za su ibo su zo suna zubar maka a gaba babu yadda zan iya da su ne nima wallahi shi yasa nake amsa musu tun fa daga maganar motar nan ne fa shikenan duk suka bu suka tsane ni mahaifiyarsu ma ba haka ta faɗa ce duk abin da suka yi min yanzu in faɗa mata kin ga ita ta nuna halin girma da dattako to amma ba ki sani ita ma fa in abin yayi nisa a haka ita ma fa za ta tsane ki sani don haka ki kiyaye insha Allah za a kiyaye Sallallahu Alaihi Wasallam. kan mu so da macen ba mai Indo Indo Na Me da ke lafiya na ga ranki a ɓace haka? Babu. Me kika mata? Ka tambaye ta ai tana da baki. ki gaya min na ce me ya faru farko kaga magana ta gaskiya abin da kake min akan yarinyar nan ya ishe ni yau ko ni ko ita a cikin gidan nan don wallahi in dai ana son zaman lafiya ya dawo a cikin nan wallahi sai ta bar gidan nan ko to ai ga miki cewa an damu da zaman lafiya ya dawo gidan ko eh magana kuma kice ta bar gidan nan ta su ba zama a gidan nan indo kamar yanzu ta fara kin ji ko haka kace haka kace akan wannan jakar matar ta zaki bude baki na cewa jaka ke ai kanki wallahi wallahi tun da kamare ni auren aurenka habar Allah ashe auren na nawa ban sani ba kuma kullum mota ta jiki in kai kin ji <coughs> abubakar wani abin da ka faɗa ya yi kyau ya yi kyau shi kenan dai ya yi amma dai ni da abin da nake gani mai kuma a ce a ɗebi dukiya irin wannan kamar ba an watsar da ita ne a ce sai an je dubai sannan kuma a wuce a tafi hajji da ko umara ko hajji na bai wannan ina ganin duk bai ba kawo nan ba ba abin da ya kamace ka kawai in banda ka ɗauki iya dukiyar nan taka a tafi iya aikin umaran nan a ce a tafi umma da hajin za a haɗa za a yi hajin gaba ɗaya ko ba ka bajiya wato abba na taɓa yin aikin hajji kuma ainihin tafiyan maran asabar ce wace asabar wannan mai zuwa wannan wannan mai zuwa mm-hmm. ayya ka sa kara ka raɗe dukiya abubakar ai to shikenan shikenan mun ga kuma tunda aka kuka shirye shikenan wannan ba wani abu da bane ayi." ba komai tunda ka riga ka watsar da komai kayi shi kenan wato ma ma an yi bishi kenan an gama komai tafiya an yi wanda to ko shi kenan kenan ba wani bane ba ko a mun Batun ɗazi ina cikin gidan nan, Umma bata gaya maka ba. Gashi nake tafiya ta yi, ba zan kina cikin gidan nan ba. Me faru? <laughs> Dan Allah ki dina kuka mun. mari mari bai kace ina ya ci mutunci na wai ba ni da tarbiyya la ilaha illallah haba dan Allah dan annabi wani wai ni duk dan Allah me yasa kuke baka a gidan da Allah dan annabi me yasa kuke baka a gidan ne yaro da zo ya kama yari ya mari yarinyar ta tana cikin gidan nan ke bi shiga mun ba kuma kin zo kin tattare ni kin kamba wasu kawai kin zo kin ajiye mutane a nan gurin ina ta surutu a shi yarinya tana cikin gida an ci mutunci yarinya a zo a mare ta me yasa ka irin wannan dan Allah dan annabi haka ake yi haba da Allah ni ba su irin wannan wallahi tallahi ke ba ki dai kukan ne ba su kira ba su kira bari ma ta da ba ma wai akwai amana mun yarinya kuma sanin cikin kama to wasu baki su zo zuwa nan gurin kar ki sa da sauransu ni fa ba wannan ne damuwa na ba amina har yanzu ba habib bai zo ba kuma bai aiko kowa ba da abu ya yi masa waya ma sai ya ce wai baya gari amma idan ya dawo zai zo kina ma wani magana ni ba wannan ne ma fa da damuna ba fa ina so in san cewa indo tana gidan nan ko ba ta gidan to shi kenan dai bari na shirya na zo mu je gidan tare Salam alaikum. Salam alaikum. alaikum salam. Nana? Salam. Karuwa. Allah ya toni asirinki. In ba zaman iskanci ba me yake yi a cikin gidan nan? To. Kar ki ƙara kirana da karuwa. Idan da kin min cin kashi na kyale to ki san wannan ya wuce. A karon farko na miki uzuri. Amma fa ki sani Idan bakinki ya sake kuskure ya kira ni da suna karuwa, sai na fitan miki da jini a baki. In ba karuwa ba me ya dace da ke? Ai babu wani suna da ya dace da ke banda kira ki kilaki. Ke? Ni fa baki ishe ni da kallo ba. Ai gwara ita ki ta taɓa yin auren. Ke fa? Ko auren baki taɓa yi ba, tunda ko mashinshini ba kya da. Matsayin da kika sani da shi a gidan nan a baya, yanzu ba shi bane ba. domin yanzu na maye gurbin ban gane kin maye gurbi na ba yadda kike jin ke matar ce a cikin gidan nan ni ma haka galika. ni matar aure ce a cikin gidan nan idan kuna buƙatar ruwa ko min magana ko sai in kawo muku falo na aka kawo wacce ta yi yaji me kike a cikin falo na ki yi haƙuri don Allah duk abin da nake miki wallahi zan yi ki to wai na rarrashi na kika biyo ni ki ashe ke ba ƙaramin marasa kunya bace na ɗauka ai ba za ki dawo ba ashe baki da wayo shi ne kika dawo to wallahi idan baki fita kika bar man gida ba sai na shuka miki rashin mutunci a cikin gidan nan haka kika ce kwarai kuwa, tun da dai na bi ki ta cikin girma da arziki kin iki haƙura. Wallahi wallahi ki shirya sai kin ga abin da zai faru. Wallahi wallahi za ki ga abin da zai faru. Duk matakin da zaki ki ɗauka ke kika daɗe baki yi shi ba, ki je can ki ƙarata. Kina son zama cikin gidan ne ba zo kin zauna ba? wato magana ta gaskiya ban ji daɗin abin da kai min ba wallahi ko kaɗan kun samu saɓari da yarinyar nan ka koro ta gida kuma ka ƙi zuwa sannan kuma daga baya ma kai ka je ka ƙara aure mu ba mu sani ba ya wannan abin yake faruwa ne haka na da ban kyauta ba amma ita ma gaskiya ya kamata a ce an ja mata kunne ta san ni mijinta ne kuma ya kamata akwai girmamawa tsakanin da ita to to shi kenan eh wannan za ba komai za a ja mata kunji ba komai ah, yanzu abin da nake so da kai ka dauke ta ku koma gida duk abin da ya kamata a yi kuma wanda za a zauna lafiya za a yi to eh momi na'am ku tashi ku tafi to ba komai Ina kika ajiye min abinci na? Malama magana nake da ke ina kika ajiye min abinci na? Ai tun da kika ga ban baki amsa ba, to watakila magana ki ce bata da amsa. Ke, duk iskancin da kike yi a cikin gidan nan fa ya fara isa ta kin gane ko? dai wannan sunansa iskanci to daga yau ki shirya ganin iskance iskance a cikin gidan nan haka kika ce haka na ce kuma haka nake nufi idan da akwai abin da zaki to bismillah na gano rashin mutuncin gida kike tunani bai kai inda ya kai ba to idan rashin mutunci ne ki zo a guri na zan baki akan sari shirye nake da ke duk abin da za ki fito da shi a shirye nake ina jiran ki Indo, me zan gani? Kashe ki sai. Oh. Kai, kai, kai, me haka? Bari Kashe ta zaki? Eh? Wallahi da baka zo ba kokari take za ta kashe ni. Haka kawai ta mari ni. To ai ta ramin marin da ne mata, shine kuma ta ɗauko wuka tana son za ta kashe ni. Ni gaskiya ai mun tsakani da ita a cikin gidan nan. Yanzu kawai dan ta mari ki take da za ki kashe ta? To na muku tsakani. Ba ki ba ita. Ke ma kuma kake sake wai da irin wannan suna gidan kin ji na ga yanki. Wannan wani irin danyen aiki ne. Ku shiga ciki. Ko ce ta yana to. to gaskiya dai ba abin da zan ce sai dai na yi wa Allah godiya saboda na lura duk halayya ta ta da ba mai kyau ba ce kuma insha Allah zan yi ƙoƙarin gyara haka ke kuma indo ki yi haƙuri da duk abubuwan da suka faru a baya ki ɗauka duk abubuwan da suka faru tsakana da ke kuskure ne Allah sarki nana aiki yaya ta ce insha Allah zan ci gaba da baki da girman ki sannan ina ƙara baki haƙuri da abubuwan da suka faru a baya insha Allah ba za su ƙara faruwa ba zan ci gaba da baki girman ki <laughs> to shikenan nagode na ji daɗi da Allah ya nuna min wannan rana nana da ta gane da kanta halayyata ba mai kyau ba ce ina roƙo da duk mutanen da suke cewa muskilaye ne za su iya canjawa su koma kuma ba muskilai ba domin kuma babu wani mutum da ake haifarsa a matsayin muskili sai dai mutum ya sa kansa don haka duk mutumin da yake ganin cewa shi muskili ne ina iya komawa ya zama kuma ba muskili ba don haka ina roƙonki ki je ki ba mijinki haƙuri kan abin da kika yi masa a baya Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka gaba ɗaya ke da jikan nawa. To gogo daman na miki wani special pepe su barin in je in ka miki. To na gode Allah ya albarka. <laughs> to ki ma ai barin in je in kawo miki in ko? Ka ta kawo. Mm. Allah ya muku albarka gaba ɗaya. Ha ja'ira ta ga uwar bari. To. Nasiru. wato abin zan kirawo ka saboda ina so ne a gaban hajiya gata in gaya muku abin da yake cikin zuciyata na nadama da na yi bisa al'amuran da suka dinga faruwa a cikin gidan nan wato kurakurai sun faru iri-iri kuma ni a matsayina na mahaifinku mai gidan nan na cutar da ku na zalunce ku amma ku yi hakuri. ina so yar uwarka husna kai da kanka na umarce ka da ka je ka nemi izinin mijinta ku zauna da ita ita ma ka ba ta haƙuri a maimako na kafin ni da kaina in ce gida hajiya ki yi haƙuri bisa abubuwan da suka faru a cikin gidan na tsakanina da ku kurakurai ne shedan ne ya tasiri da mu ya shigo cikin lamarin nan kuma har yanzu ya fi ƙarfi na duk abubuwan da ke a kan momi wato ke a kan daidai kiki ni ne nake akan kuskure amma yanzu Allah ya ganar da ni kuma na ga cewa ban makara ba kuma bai zama laifi ba don a matsayina na mahaifinsu kuma na mai gidan na tara ku na nemi afuwar ku da kuma ku yafe min kurakuran da suka faru tsakani don Allah ku yi haƙuri na gode wa Allah alhaji Allah ya nuna mun wannan rana mm. wanda dama na san cewa insha Allah za ta zo to mm. yau ga ta ta zo gaskiya domin na san cewa duk abubuwan da kake kai ma kana yin su ne bisa rashin sani mm. to kuma yanzu gashi ka gane gaskiya alhamdulillah gaskiya ne Nasir. Na'am. Abin da nake so da kai. Wato wannan yarinya mun na da yar wa alaikum salam. Mami. amare ne a gidan nan? San da Lafiya lau? lafiya. Ya ah, gajiya. ke Ya nake wa mahajiya bayani da kuma ɗan uwan gashi akan kurakuran da suka faru kuma ya zama wajibi gaba ɗaya mu yafe wa juna akan abubuwan da suka faru a cikin gidan nan amma kafin ce miki komai me kake ba tukunna yanzu abu ba komai kawai dai zuwa ne na gaishe ku to alhamdulillah alhamdulillah ah, ya yi kyau ina so mami yanzu daga wannan lokacin in kafa miki doka kin ji da na ce daga yanzu kada ki ƙara fitowa ki taho gidan nan ba tare da kin yi wa hajiya waya ba ki fara yi mata waya tukunna ta tabbatar da cewa ki zo babu komai sannan ki taho tahowar ma kuma sai ki nemi izinin mijinki idan bai yadda ba to ki haƙura ki zauna idan wani abu kike nema ga yayan ki nan Nasir ki masa waya ki gaya masa kuri da kaina iya gaya mun sai in ji a can gida kin ji abin da na gaya miki na ji abba sai ki kiyaye na ji na gode Allah ki ya haƙuri ki haƙuri da duk abubuwan da ne miki a baya na gane cewa duk abubuwan da ne miki kuskure ne amma insha Allah ba zan ƙara aikata haka ba bana buƙatar sai wani ya shiga tsakanina da ke Kar ki damu kin ji kuma ne ya fara ai ya riga ya wuce ko rashin sani ne ba komai na gode sosai umma to ai riga da ganki maman baba na zata yau ma san baɗa miki ma yayi